to bari ku ga irin karamin shehu tijani da karamin shehu ibrahim abin da ya zahara kwanan nan ku ji ni da kyau halifa shehu tijani muna cikin madiyanci kaula a cikin wannan watan an turo larabawa kamar shekara hudu sun zo suna neman su dawo da alakan gidan shehu ibrahim da saudi wannan na zo na faɗe shi a wajen maulidi wa ana ala zalika min shahidin an yi wannan tsarin an yi wannan tsarin amma sai da shehu tijjani ya koma ga Allah tukuna Allah ya yi tajallin abin shehu ibrahim din ya sake bayyana a jikin muhammadul mahi da suka zo sai da suka ɗauki ayyamu larabawan saudiya akan cewa ana neman a dawo da wannan alakar ta gidan shi ibrahim da rabitatul islamil alam ku fahimci wani abu sai aka ce an dawo da shi da aka dawo da shi sai aka ce duk afirka ga baki daya shehu mayi shine shugaban rabitatul islamil alam shehu mayi yanzu wannan abin bai wuce wata daya ba ina rikicin da aka yi tsakanin shehu ɗayiru da sarkin musulmi wanda shehu ɗayiru yake cewa ga jikan manzan Allah ga sharifi jinin annabi malami ga jikan ɗan fodiyo jahili ba zan saki jikan annabin kama jikan ɗan fodiyo ba kun sanyi wannan kun san rikicin rikicin dalilinsa sarkin musulmi yana son a bada rabidatul islamil alam ne a zo a kafa in aka kafa a nan saboda a wargaza 'yan ɗariƙa shi ne saboda muftin najeriya shekara talatin da wani abu sharif brian salim mataimakin muftin shehu ɗairu ne sannan akwai sirri na biyu tun ɗayar aduwa da ya hau kan mulki ya ce kiristoci tare da ikhtilafat ɗinsu sun haɗa baki suna karɓan kuɗi a gwamnatance amma in musulmai ba su haɗa baki ɗaya ba kar a ba su taimakon da gwamnati ke bayarwa ya sa hannu kamar shekara biyar baya ko bakwai takwas ma ya fi da ka ji kabiru gombe yana cewa 'yan ɗariƙa malamai ne yan shi'a ne ba malamai ba akwai wani kasar da ya haka ba don allah ba ne kudin gwamnati ne ya taru ake lobin a sami shauɗari ya yarda an da sharif ibrahim sale sun yarda za a ba da kudin shau ce a haɗu a masallaci wannan shine ya rusa abin to ina fatan duk wani abubuwan da ke faɗa mafiya yawa mutanen mu ba sa bibiyan abubuwa ne yasa ba san abubuwan da ke gudana ba amma wallahi duk abin da ke gaya muku haka abin yake abin yadda yake kenan billahi azim sai ga shi nan alhaji ibrahim dan shehu dairu sai aka allah da ya tashi sai shehu ibrahim ya yi tajallinsa sai aka ce a bashi shine shugaban rabitatul islamil alam fin nigeria yanzu alhaji ibrahim shine shugaban rabitul islamil alam to bari ka ji kwanan nan za ka ji su gadon kaya da gadon kasa da wani tsiya da wata tsiya za ka ji an ce 'yan ɗariƙa mutanen kirki ne kira zai canza saboda duk sun je sun yi karatun a can a basu wannan kujerar ne don su yaƙi ɗariƙa sai ga shan ɗauki ɗan ɗariƙan kuma an ce shine shugaba kuma za mar ofis guda biyu lagos da abuja saboda haka yanzu suna tare da shi za ga an zo ana mubaya'a ana masa mubaya'a an yadda musulmi ne yanzu to ta ina za ka gane wa'annan ba siyasa suke ba wa akhiri ad-da'awaya alhamdulillah kullu amin wa idan an fahimta alhamdulillah in ma ba fahimta ba wanda yake da magana yayi duk wani ba wahabi da yake da magana ina da amsa Eh, ina da amsa wannan na tsaya iya nan ne amma duk wanda ya taba wallahi ina da abin da zan gaya masa wanda hankalinsa da tashi kuma na sani kuma ba zan yi dan sharri ba billahi azimi babu wani abin da zan faɗe shi dan sharri amma wannan shine abin da ke faruwa su addinin su siyasa ne siyasa ne bari ka ga kwanan nan durkusu haramun ne ko sai an durkusa wa eh, Alhaji Ibrahim dan Shehu dairu sai durkusa kuma duk waina sai sun mu baya kuma an rusa ba su ne ba yan ɗariƙan dai su ne wanda ake cewa kafirai ake zuwa ake yaƙansu to yanzu kuma su ne musulmai daga can ɗin to ya kenan wa anna ila rabbika muntaha mu lamarin mu Allah ne saboda haka bidayatuna wa wasna wa nihayatuna Allah shine sufi gayatuhu Allah talabu ma'rifatillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad